نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan na ka ne muna gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa ta yan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da iyawarsa da amincewa irin tasa ya nuna mana wannan rana ta juma'a da muka saba gabatar da tarjaman ma'anonin alkur'ani mai girma a daidai wannan lokaci a cikin wannan masallaci na sa'adun na abi waqqas a tudun wada sabon birni kusa da wato asibitin dattafa a sati da ya gabata muna nan wato cikin suratul nahl mun tsaya aya ta casa'in da uku za mu tashi aya ta casa'in da hudu da Allah ce wa la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صدقتم وتذوق السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عند ما ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما نزل قالوا قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين نعم. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wala tattakhidhu aimanakum dakhalan bainakum, ai, wala tattakhidhu aimanakum khadi'atan bainakum, kada ku riƙi rantsoyinku a matsayin yaudara wato a tsakaninku, a matsayin abubuwa da za ku yaudari junanku da su, ina fata mun fahimta. Allah ya ce kada ku yi haka, ina fata mun fahimta. Kada ka yi rantsuwa dan uwanka musulmi yana tsammanin gaskiya kake faɗa mishi alhali ƙarya kake faɗa mishi na fata mun fahimta Allah ya ce kada ku kuskura ku aikata haka kada ku kuskura ku yi haka na fata mun fahimta na shi nasa wato babu zalunci babu zalunci babu yaudara babu cin amana babu ha'inci kamar ka faɗa ma ɗan uwanka magana kana ba ɗan uwanka labari yana tsammanin kana faɗa mai gaskiya ne yana tsammanin kana faɗa mai daidai ne yana tsammanin kana faɗa mai mafita ne alhali ƙarya kake yi mishi na fata mun fahimta wannan baka hada da rantsuwa ba ke so mafi cin amana shine ka hada mai da rantsuwa iya ƙarshen abin da za ka gamsar da mutumin kirki da shi kenan na fata mun fahimta dukkanin mutumin kirki idan ka rantse mai wato zai wato sallama zai wato sudda wato na fata mun fahimta zai wato ba da kari ga abin da wato ya kiya in kiyawa yayi ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mu. to shine ubangiji ya hana mu akan haka yace wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum kada ku riki wato ku a tsakaninku wato a matsayin abin da za ku yi amfani da shi ku yaudari junanku fatazilla ba ba'da thubutiha sai wato dugadugan da sun ka daidaita akan kafurci wato sai su zame wato su kauce sai su baune daga tafarki wanda yake miƙaƙe na fata mun fahimta shine fatazilla kadamun sai wato dugadugai su zame ba'da thubutiha bayan canja sun tabbata wato akan musulunci sai yanzu su sauka akan hanya su koma kafurci su koma munafurci bayan canda wato sun tabbata akan imani da kuma musulunci na fata mun fahimta Allah ya ce wa tadhuqu su'a bima sadattum an sabilillah wa tadhuqu su'a kuma wato wato za ku dandani wato mummunan wato mummunan azaba bima sadattum an sabilillah saboda abinda kun ka kasance kuna aikatawa na kangi mutane ga barin shigowa wato addinin Allah na hana mutane shigowa addinin Allah ina fata mun fahimta Allah ya ce wa lakum azabun azim kuma kuna da wata irin azaba mai girma Allah ya ce wa la tashtaru bi ahadillahi kada ku sayar wato kada ku dinga sayar da wato wala tashtaru bi kada ku dinga sayar da alƙawari da kun ka ɗauka tsakaninku da ubangiji zamanan qalila da wasu kuɗaɗe yan kaɗan innama inda Allah huwa khair kadai dai abun da yake wajen Allah shine mafi alkhairi wato lakum ku gare ku in kun kuntum ta'lamuna in kun kasance masu sani Allah ce ma indakum yanfadu abin da yake wajen ku mai karewa ne zai kare wa ma inda Allah ba amma abin da yake wajen Allah wanzaje ne ba zai kare ba duk abin da ka tara a duniya Allah ce zai iya karewa idan kuɗi ne idan mulki ne idan menene da menene da menene amma ka duba saboda shi ilimi sifa ce ta Allah sa wato shi idan dai Allah subhanahu wataala ya riga ya baka shi sai dai in ka taba Allah ubangiji ya ɗebe maka albarka na fata mun fahimta amma babu ranan da za a ce ga malami ya dawo jahili na fata mun fahimta wai ga wato bijimin malami yau ya dawo talaka a cikin ilimi ina fata mun fahimta a in dai ka hau mataki ka hau mataki amma za ku haɗe da wato ubangijinka wato ranan alkiyama in kayi mai kyau za ka ga mai kyau in ma mummuna kai wa kanka dai kuma za ka ga wato abin da ka girba ma kanka na fatan mun fahimta Allah ya ce ma indakum yanfad abin da duk yake wajen ku wato mai karewa ne wa ma inda Allah amma abin da yake wajen ubangiji na sakamako wato da aljanna na sakamako da kayan daɗi cikin aljanna na sakamako da matan tsurul aini na sakamako da kankana aljanna na sakamako da ɗan tama tsitsin aljanna na sakamako da ɗan tama lelan aljanna da tuwon dawa aljanna na da da tuwon gero aljanna da dakkere ta aljanna na fata mun fahimta Allah ce in wato mai wansuwa ne na fata mun fahimta Allah ya gafarta mana Allah ya ce wala najziyannal ladina sabaru kuma da sannu wato lallai za mu sakan kama waɗanda sun kai wato haƙuri ajrahum wato wato ladarsu za mu sakan kama su da ladarsu cikakka bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abin da sun ka kasance suna aikatawa Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw untha to in haka ne duk wanda ya aikata aiki wato nagari namiji ne ko mace wa huwa mu'minun alhali yana mumini falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah ce za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi za mu rayar da shi rayuwa ta farin ciki za mu rayar da shi rayuwa wato abin ta nishaɗi, ina fatan mun fahimta wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma za mu sakanka musu wato sakamakon su da mafi kyawun abin da sun ka kasance suna aikatawa Allah ce fa idza qara'ta quran idan ka karanta Alƙur'ani, ka zo wajen karanta Alƙur'ani, fasta'iz billah ka wato nemi tsari ga Allah mina shaitanir rajim wato daga shaitan wanda yake jefaffe shi nasa malamai sun kace idan dai sunna ce ka yi ka yi koyi da ita lokacin da ka zo karanta za zaka tashi farkon sura asali farkon sura Allah subhanahu ya shar'anta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wato karanta sura wato abinan farkon wato sura ina fata mun fahimta aya ɗari da goma sha uku za ka karanta wato abinan bismillahir rahmanir rahim wato farkon tashin surorin ina fata mun fahimta sura guda ce ta wato ɗari da goma sha hudu ita kaɗai ce ita ce baratun suratul tauba kenan baratun minallahi wa rasulihi ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana So, amma idan za ka yi karatu ba farkon sura za ka tashi ba, malamai sun ka ce abin da za ka yi isti'aza kawai za ka yi. Saboda Allah ya ce fa'i za ka ra'atar billahi mina shaitanin rajim. Na fata mun fahimta, Allah ya gafarta mana. Allah ya ce fa'i za idan ka zo karanta Alƙur'ani, fasta billah ka nemi tsarin Allah mina shaitanin rajim daga shedan wato tsinanne jebabbe ni wanda anka nisantar wato daga rahama Allah innahu laysa lahu sultanan alal ladina amanu lalle shi shedan wato bai da wata dama wadda zai iya amfani da ita bai da wata fawa wadda zai iya amfani da ita ga waɗanda sun kai imani wato ya karkatar da su ya batar da su wa ala rabbihim yatawakkalun sannan su masu imani wato ga ubangijin su ne kadai suke dogara innama sulbanuhu in dai kaga ƙarfi na shaidan yana nan alal ladina yatawallawnahu ga waɗannan waɗanda sun ka jibinci al'amarin shi in kaga wata dama da shaidan yake da ita zai wato amfani da wannan dama ce alal ladina yatawallawnahu ga waɗannan waɗanda sun ka jibince shi ga waɗannan waɗanda sun ka mu'amalance shi ga waɗannan waɗanda sun ka ɗauke shi abun wato arziki abun biya abun tarayya ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana wallazina hum bihi mushrikun da waɗanda suke wato haɗa Allah subhanahu wata'ala da shi Allah ya ce wa idza baddalna ayatan makana ayatin duk lokacin da mun ka musanya wato wata aya a bagire na wata aya a wurin wata aya wato mun ka yi wato mun ka canza wata aya da wata aya Allah ya ce wallahu a'lamu bima yunazzil Allah shine mafi sani da abun da zai saukar wanda zai mai gurbin waccan ayar da an karɓi sanya da ita ina fata mun fahimta qalu Allah ya ce sai su ce wato mushrikai kafirai sai su ce innama anta muftar kai annabi kai Muhammadu kago wannan karatun kawai kai bal aktharuhum la ya'lamun Allah ya ce ba haka al'amari yake ba aktharuhum la ya'lamun mafi yawan su dai ba su yi imani da sakon Allah ne Allah ya ce kulka ce nazzalahu ruhul qudus min rabbik wato nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq ai wato ruhi mai tsarki mala'ika jibril kenan shine ya saukar da wannan alkur'ani gare ka kuma ya saukar da shi ne da gaskiya na fata mun fahimta an gane ko Allah ce li yuthabbita allazina amanu domin ya tabbatar da wato nutsuwa ta waɗanda sun kai imani domin ya tabbatar da dugadugan waɗanda sun kai imani a kan imaninsu wa hudan kuma ya kasance shirya wa bushra lil muslimin kuma ya kasance bushara wato zuwa ga wato zuwa ga musulmi sai Allah ya ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar لسان الذي يلحدون إليه أعتدي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أن إنه في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصدروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Allah ya ce wala kadi na alamu annahum yaqulun haƙiƙa mun san cewa lalle su suna faɗi suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar kadai dai wato mutum ne wani mutum ne ya tsara abun yake koyar da shi lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun Allah ya ce wannan harshen wanda suke karkata suna faɗe-faɗe suna zance-zancen da suke yi wato da shiya Allah ce wato harshe ne wanda yake mai dauɗa na baka fata an gane ko harshe ne baki ina fatan mun fahimta mara fasaha wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan kuma wani harshe ne wanda yake balarabe mai fasaha mai balaga mai zalaka mai kaza da kaza da kaza cikakken harshe wanda duk duniya ta sallama ma harshen ya cika ya gama cika ya batse na fata mun fahimta kuma har yau binciken wato malamai na yare na duniya sun tabbatar da cewa har yau babu wani harshe mai faɗi babu wani harshe wanda yake tatacce babu wani harshe mai daɗi kamar harshe wato na yaren mi na yaren larabci na fata mun fahimta wannan turancin da mutum muke ta faɗi tashi mu je muna kashe miliyoya muna kashe ɗaruruwa muna kashe kaza da kaza muna kashe shekaru muna kashe kaza gaba ɗaya fa muna koyon kalma wato dubu ɗari shidda ne na fata mun fahimta muna koyon kalma dubu ɗari shidda ne kwata-kwata amma shi harshe na larabci shine wanda ka nutsa ka sake nutsa ka nutsa ka sake nutsa yana da wahala ka iya wato karkare shi ka kewaye shi na fata mun harshe masu bincike akan wato hausa sun tabbatar da cewa wai harshen turanci yana da kalma kalma dubu ɗari shidda ne na fata mun da yan amma harshe na larabci a yau da muke wannan maganar yana da kalma miliyan goma sha biyu da dubu ɗari shida da matsatsa. Allahu Akbar! Na fata mun fahimta. Kaga wato bambancin ma wai magana bature ya ce different is clear. Na fata mun fahimta. Eh bambanci ya fita fili da fili. Ina fata mun fahimta. Ya wuce ma a kwatanta. An gane wannan? Allah ya gafarta mana. So wannan kenan. Allah ya ce wa hadha lisanul arabiyyun mubin. wannan kuma wato wani harshe ne na larabci wanda yake wato mai girma kuma bayyananne mai bayyanar da wato asalin wato zance cikin fasaha da zalaka da kaza da kaza shine sa alkur'ani mai girma hayyau yau babu wanda ya dube shi gyara dai wannan na kwarai in ka ce nan ai kuskure sai a dawo in na hau ne kake takama da shi in ce nan an yi kuskure kana dan basara sai yan nahawun kufa su ce maka a ah, ai to mu ai daidai yake na wajen gare mu na fata mun fahimta kai in dan kufa ne ce a ah, ai na wajen an yi kuskure sai yan nahawun basara sai su ce a ah, ai mu wannan daidai yake gare mu ina fata mun fahimta a takaici kana kuskura ka saki baki kai magana dangane da alkur'ani to jahilcin ka kuma yanzu yanzu nan yana bayyana ina fata mun fahimta shi sa ga sunan zindiƙai su ɗaha wasai duk sun yi zindiƙancin sun ƙare sun wato sun abun ga ina fata mun fahimta duk sun ta wato ta'arudi akan alƙur'ani mai girma amma duk lokacin da sun ka kunno kai sai an samu wasu waɗanda za su a ayin da wato likulli fir'aunin saba musa likulli fir'aunin saba musa saba ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana su wannan kenan Allah ya ce innal ladhina la yu'minuna bi ayati Allah lalle waɗanda ba su yi ba ba su yi imani da ayoyin Allah la yahdihimullahu Allah bai shiryar da su wa lahum azabun aliyam kuma suna da wata irin azaba mai radadi Allah ya ce innama yaftari al-kadhiba kadai dai waɗanda suke kirkira ƙarya su ne allazina la yu'minuna bi ayatillah waɗannan waɗanda ba su yi imani kuma ba su yi imani da ayoyin Allah wa ulaika humul kadhibun Allah ce waɗannan su ne maƙaryata da gaske man kafara billahi duk wanda ya kafirce ma Allah min da imanihi bayan yin imanin shi Allah ce wanda duk ya kafirce ma Allah wanda duk ya butulce ma Allah wanda duk ya yi wato ridda ya bar addinin shi min da imanihi bayan imanin shi to ga cogiya nan illa man ukriha sai ku wanda an ka tilasta wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciya ta tana nitsi kuma tana cike da imani ina fata mun fahimta in ba irin wannan ba to Allah ya ce walakin sai dai wanda ake magana cewa man kafar billahi min ba'di imanihi shine walakin Allah ya ce sai dai man sharaha bil kufri sadran shine wanda ya buɗe kirjin shi ga kafirci ya buɗe ƙirjin shi da gaske da gangan ya karɓi kafirci ya koma ma kafirci Allah ce wanda ya irin haka Allah ce fa'alaihim ghadabun min Allah suna da wani irin fushi daga wajen Allah wa lahum azabun azim kuma suna da wata irin azaba mai girma kenan mafhumin wannan aya in kana so ta fito makka wato ga fili sai ka ce man kafara billahi wato min ba'di imanihi duk wanda ya kafirce ma Allah bayan yayi imani duk waɗanda sun ka kafirce ma Allah bayan sun yi imani fa'alaihim ghadabun min Allah suna da wani irin fushi wato daga wajen Ubangiji walahum azabun azim wato abin da kuma wata irin azaba mai girma sai ka ce illa man ukriha sai fa wanda an wato sai fa wanda an ka tilasta an ka tilasta sai ya faɗi wata kalma ta kafirci wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma zuciya ta tana cike wato da imani ina fata mun fahimta walakin sai dai wancan hukunci yana fadawa ne mai sharaha bil kufri sadran wanda wato wato ya bude kirjin shi ina fata mun fahimta ga wannan wato kafircin wanda wato da gangan da ganganci wato ya fada kafirci wannan shine wato wanda waccan musiba wato take fadawa gare shi ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana don haka dama a wato al'ikira yana daga cikin asbabu taisir ina fata mun fahimta a maganar da wato abinan malaman wato abinan qawaidul fiqhiyya sun ka kawo ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana akwai wato tilasta ka akwai bacci akwai an gane ko wato abin ganganci ah, abin kuskure akwai ina fata mun fahimta wato ah, umumul balwa an gane ko wata musiba wadda ta game gaba ɗaya bayan da an kaɗera kamar lokacin da mun ka fito sai a ce matarka ce wato za ta yi tsirara gaban namiji ya duba ta ya yi wato abinan turitin nata da sauransu amma yanzu ga mata nan sun yi yawa cikin harkar likitanci Allah ya ƙara musu albarka ina fatan mun fahimta sun yi yawa ga sunan sun yawaitu an gane ko yanzu kenan in ka kai matarka in dai matsalar ta kai a duba private part nata so akwai yiwuwar mace ce za a sa wato ta duba ta yanzu matarka in ta je lebo ko asibiti ne wato ko asibiti ne yana da wahala a ce wai namiji ne zai duba ta na fata mun fahimta a za ka iske matan ba suna sun yawa an gane wannan Allah ya gafarta mana so da makamantan irin wannan a takaice akwai al-ikra duk abin da tilasta ka an kai wanda wannan ya faru sosai wato cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karan kansu ina fata mun fahimta sai dai irin su khabbabul arat waɗanda sun ka cije sun ka kangare sun ka ce ina sun ka ce ai da su faɗi wata mummunan magana ko kuma su wato kaddarta cewa wai ga annabi shine kaza su kuma su ne halin kaza to sun fi son duniya da abin da yake cikinta sun nade gaba ɗaya na fata mun fahimta Allah ya gafarta mana an gane wannan Allah ya gafarta mana to shine illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun wa min Allah wa lahum azabun azim Allah ce zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya ba komi ya dauke su ba daga wato daga imani sun ka koma kafirci sai don kasancewa sun soyaci duniya ne akan lahira na fatan mun fahimta bi annahu mustahabbul hayatad dunya saboda sun soyaci sun kaunaci sun guraci sun so rayuwar duniya akan halar akhirah akan rayuwar lahira wa anna Allah la yahdi al kafirin kuma lalle Allah baya shiryar da mutane kafirai yau zaka iske akan wasu dubaibai akan wasu miliyoya mutum zai bar addini ne zai bar wato ubangiji ne zai saki wato koyarwa ta annabi ne zai kafirce zai koma mushriki zai koma zindiki ya koma fasiki ina fatan mun fahimta akan kuɗaɗe mutum ya zubar da jini akan kuɗaɗe mutum ya wato eh, eh, wato ya bautaci gunki akan kuɗaɗe mutum ya ga sunan abubuwa na kafirci daban-daban Allah kai mana magani Allah kai mana magani Allah ka kiyaye mana imanin Allah ka kiyaye mana mutuncin Allah ya ce ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim waɗannan su ne waɗanda Allah ya sanya wani irin marfi akan zukatansu wasan ihim don haka ba su wato fahimtar abin da yake na daidai wasan sam'ihim Allah ya sanya marufi ga idanunsu ba su kallon abu wato kallo irin na fahimta wato kyakkyawa wato ba su ji an gane ko wato ji wato na fahimta wadda take mai kyawu wa absarihim su wato Allah ya dade idanunsu ba su ma abu kallo ba su ma addini kallo kallo irin na fahimta na fatan mun fahimta su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la ya'qiluna lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal bal hum wato abal ina fahimta Allah ya gafarta Allah ya ce wa ulaika humul ghafilun kuma waɗannan su ne rafkanannu la jarama tabbas annahum fil akhirati humul khasirun lalle su a lahira suna daga cikin hasararru Allah ce thumma inna rabbaka lil ladina hajaru sannan lalle shi ubangijinka wato yana da wani irin sakamako lil ladina hajaru ga waɗanda sun kai hijira bin ba'di ma fitinu bayan an fitine su bayan an wato addabe su bayan an samu su kaini thumma jahadu sannan sun kayi jihadi wa sabaru sun kai hakuri akan cutar wadda kafirai mushrikai sun kayi musu Allah ce inna rabbaka min ba'daha lalle ka bayan aikata waɗancan ayyukan laghafurun shi mai gafara ne wato bayan kafircin da sun kayo bayan shirkar da sun kayo bayan duk abin da sun kayo da sun ka gama shi Allah ce laghafurun shi mai gafara ne rahim kuma mai rahama ne na fata mun fahimta الله ya gafarta يوم تأتي يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منه فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا لتفتروا على الله الكذب إن الذين إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب عليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون التي كل نفس تجادل عن نفسها رانت قوة رايوة ذات إجاية دكان كنتا wato waffa kullu nafsin ma amilat kuma wato za a cika ma kowace rayuwa abin da ta aikata wa hum la yuzlamun Allah ce lalle su bayi ba za a zalunce su ba ba za a tauye musu wani abin da sun cancanta a basu ba kuma wato ba za a ƙara musu abin da basu su cancanta da shi ba ina fatan mun fahimta amma baiwa da hikima ta ubangiji yakan yi ƙari an gane ko amma tauyewa ce ubangiji ya ce mm, mm, wannan ba aiki ne ba an gane wannan Allah bai zalunci an fahimta Shi shine wahum la yuzlamun Allah ce wa daraba Allahu matsala. ubangiji yana buga wani irin misali wani irin misali ne Allah ce qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan Allah ce wa daraba Allah mathalan qaryatan ubangiji yana buga wani irin misali na wata alƙarya ita ce garin Makka na fata mun fahimta kanat aminatan lokacin wato rayuwar su annabi Ibrahim su annabi Ismail da makamantansu da wato da abin da magoya bayansu wato wannan garin kanat aminatan mutma'innatan ita wannan alƙarya ta kasance amintacciya kuma nitsatsiya wadda take halin nutsuwa kafarat bi an'umillah sai ta kafurce ma ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya mata ina fata mun fahimta da ta sako kafurci ta sako kangara ta sako jin kai ta sa wato butulci ina fata mun fahimta Allah ya ce to ok Allah ce ya ati haris ƙoha da min kulle makani arzikin wannan alƙarya yana zo mata ragadan wato abin nan an gane ko wato mai yawa cikin jin daɗi min kulle makanin kuma daga kowace wato kusurwa ta duniya sai ka rasa tuffa nan nan a duk duniya nan ake ɗaukar tuffa misali an gane ko amma in ka rasa ta je can garin madina je can garin makka za ka same ta nan kuke yin gero to za a wayi gari wakil gero ya zo ya tsinke ya katse ya yi wahalar samu in ka je kana son gero garin maka kuma sai ka samu shi saboda ni Allah subhanahu wataala ya riga ya musu wannan alƙawari ya ba su wannan an gane wannan duk abin da an ka rasa wani wuri inda asalin kakashi shi can take fitowa to in ka je garin maka kuma sai ka same shi to kwallo sun ka shigar da kafirci da mutunci Allah ya ce wato fa azaqaha Allahu libasal ju'i na koma wacan ayatin ina dai na ko Ba dai fasara wannan ayatin ina kan layi ko Allah ya gafarta mana yatiha rizquha ragadan min kulli makan wato arzikinta wato yana zo mata gwaggwaba kuma mai wato abin mai cike da wato jin daɗi min kulli makanin Allah ya ce daga kowane wuri na sassan duniya fa kafarat bi an'umillah sai ta kafurce wa ni'imomin Allah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya dandana musu wato wata irin tufa wato ta yunwa da kuma tsoro na fata mun fahimta waɗannan abubuwa guda biyu su ne abubuwan da idan ubangiji ya cire su daga barin ka shiga uku ka shiga bala'i na fata mun fahimta a ce yunwa ka ga ba don ciki wannan ba to da ina ganin iskancin mu da ya wuce nan an gane wannan yawa ba don tsoro ba kana gudu ko baka ji tsoron komi ba kana tsoron mutuwarka eh. sannan duk duniya babu wanda ya ce ya amintar da kan shi daga tsoro in ma ka tara sojoji da 'yan sanda mufol mufol wane ne wane ne me yasa ka tara su tsoro ka fita tsoron yana nan na fata mun fahimta sannan kana cikin wannan tsaron kuma su masu tsaro za su wa su nuna maka su ne masu tsaron sai su ciri rayuwarka sai dai a zo a tarar da kai ai alhaji wani ai ranka da dewa ne ai excellency wani ya bar duniya ya mutu Allahu akbar Allah ka gafarta mana an gane wannan Allah ya ce fa azaqahu Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah wato ya dantana musu wato tuba tufatar da su da wata irin wato tuba ta yunwa da kuma tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da sun ka kasance suna aikatawa shi na sa duk bala'in da kun ka muna ciki wallahi mu ne muke gayyato maka mu da kanmu da za mu dawo kowa kowa kowa ya san me yake aikata wanda ba daidai ba kuma kowa daidai ya sani wanda duk yayi mummuna kuma ya sani wanda duk daidai ya sani wanda duk ba daidai ba ya sani ka sani na sani mun san abin da muke aikatawa mu yi kokari mu gyara mu wato gyara tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dauki ya kawo mana agaji ina fata mun fahimta amma matukar mun doge muna yanda mun ga dama muna rayuwa ba akan koyarwa ta shari'ar musulunci ba ba akan wato koyarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan bala'i ya ci gaba ke ba mu ranar karewar shi ba Allah ya gafarta mu Allah ce wala kad ja'ahum rasulun minhum hakika wani manzo ya zo daga cikinsu. Allah ya ce fakat walaqad ja'ahum rasulun minhum hakika wani manzo ya zo daga cikinsu. da fakadzabuhu Allah ce sai sun ka karyatar da shi shine annabi Muhammad sallallahu lokacin da ya zo cikin mutanen makka ya tallata musu addini bayan sun ɗauke shi a matsayin al'aminu tsarkin imani tsarkin amana mai gaskiya ina fatan mun fahimta yana zowa da annabta lokacin da ma zai fara faɗa musu zance na annabta sai da ya tara su ya ce yanzu idan na ba ku labari cewa wasu mayaka suna nan bayan wannan dutsen za su kawo muku hari a musaddiqiyya a antum a menene wato za ku gaskantar da niyya sun ka ce a ai mu ba mu taba wato abin wato fahimtar wata ƙarya ta tar da kai ba ba mu taba wato samun ƙarya ta tar da kai ba sai ce to ban yi muku ƙarya ba ba zai ma Allah ƙarya ba ni dan aika ne daga Allah subhanahu wata'ala nan wajen ne babban shi a yace kai kai ya da kai Allah subhanahu wata ya ce to kai ma tabbata ya da cewa ya tabbalaka. an gane ko ya tir da kai a hir da kai sai Allah ya ce kai ma tabbata ya da abi lahabin wa tabba sai an kai mai wato mai kan uwa da wabi ma azana anhu maluhu wa ma kasab yasla naran zata lahab wa imra'atuhu matar shi ma bata tsira ba Allah gaba ɗaya ya hada gidan nashi ya mai rututu na fata mun fahimta Allah ya gafarta mana to annabi Muhammad zaka taba Allah in ka kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah in ya tashi taɓa ka gaba ɗaya wulaƙanta ka zai yi mutuncin kai zubi gaba ɗaya da ka ce mutuncin annabi wallahi baka da sauran kuma mutunci kai kuma gidan duniya gaba ɗaya Allah zai wulaƙanta kai tsarin wato akalin mutuncin yanzu baka ga irin waɗanda sun ka wulaƙantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ba komi ba da ubangiji ya tashi wulaƙantar da su ba ga kanolin suturo rana ana ta sayarwa in ji wani abin nan eh, hakimi ga kalolin suturo ranan ga fararen kaya nan ga tsanwayen kaya nan ga bulailan kaya nan ga kazan kaya nan amma ubangiji ya hana su sa ko waɗanda kaya ya ce ga bakin yadi nan kuɗinka ku ci gaba da yawo cikin gari da shi Allah kai mana kariya Allah ya gafarta mu an gane ko gaba ɗaya ubangiji ya haramta musu sayan wasu kaya sai kaya baƙaƙe sai baƙin yadi duk ya dodan ga farare da sun ka cika duniya Allah ce ba ku sashi ai tun da kun ka taɓa mai daraja to ku kam za ku walakarta, ba ku babu haske ka dai baƙaƙe to ga sunan ku ta yi ku ta zagayen gari Allah kai mana magani na fata mun fahimta Allah ya ƙara ma annabi daraja Allah ya ƙara mana soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولقد جاءهم رسول منهم Allah ce hakika wani manzo ya zo daga cikinsu buhu sai sun ka karyatar da shi fa akhadahumul azabu sai wata irin azaba ta fisge su ta rike su wahum zalimun alhali suna azzalumai mushrikai kafirai Allah ce fa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba Allah ce ku ci ya ku muminai daga abin da Allah ya arzita ku da shiya halalan mai daɗi wato halal ɗinku tayyiban mai daɗi washkuru ni'matallah kuma ku gode ma ni'imar Allah in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance gare shi kadai ne kuke yin bauta na fata mun fahimta Allah ya ce inna ma harrama alaikumul maitata kadai dai ubangiji ya haramta muku wato cin mushe ne waddama da jini wa lahmal khinzir da cin naman alade wa ma uhilla li ghairi llahi bih da an ka yanka ba da sunan Allah ba da abun da an ka faɗi sunan wasu gumaka ko sunan wasu waɗanda ba Allah ba Allah ya ce faman qurra ghayra baghin amma duk wanda tilasta tilasta ya ci ɗaya daga cikin waɗannan ghayra baghin ba yana mai zalunci ba wala adin ba yana mai ƙetar iyaka ba fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba kada ku dinga faɗi dangane da abin da halissanku suke ƙayata muku wato na ƙarya kuna haza halalun wa haza haram wannan abu halal ne da Allah ya halittar da shi wa haza haram wannan kuma abun haramun ne da Ubangiji ya haramtar da shi litaftaru ala Allahil kadhib domin ku dinga kirkiro ƙarya kuna jingina ta ga Allah Allah ce innal Ladina yaftaruna ala Allahi al-kadhib lalle waɗanda suke kirkiro ƙarya suna jingina ta ga Allah la yuflihun wato ba za su taba tsira ba mata'un qalil wato za su ji daɗi jin daɗi ɗan kaɗan walahum azabun alim kuma suna da wata irin azaba mai raɗaɗi <coughs> sai Allah ya ce wa hadu <coughs> haka nan ya tabbata ga waɗanda wato suke yahudawa haramna ma kasasna alaika, mun haramta wato mun haramta musu waɗannan abubuwan wato waɗanda mun ka labarta maka min ƙabla tun gabanin ka mun haramta musu su Allah ya ce wa ma zalamnahum ba mu zalunce su ba walakin kanu yanzu yazlimun sai dai kawunansu su sun ka kasance wato suna zalunta sai Allah ya ce kuma inna rabbaka thumma إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وأصلحوا وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allah ce thumma inna rabbaka lillazina amilu su'a bi jahalati sannan lalle shi ubangijin ka ga waɗannan waɗanda sun ka aikata mummunan abu akan jahilci thumma tabu sannan sun ka tuba bayan aikata wannan aiki wato thumma tabu min ba'di zalika sannan sun ka tuba bayan aikata wannan aika aikan da sun ka aikata wa aslahu sun ka daidaita sun ka gyara inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim lalle ubangijinka bayan wancan abin da sun ka aikata laghafurun mai yawan gafara ne rahim kuma mai rangwame ne wato zuwa gabari na fata mun fahimta Allah ce inna ibrahim kana ummatan lalle annabi ibrahim ya kasance shi kadai jama'a ne na fata mun fahimta an gane ko kana kasancewa umma ne wato malamai sun kace su mutane sai ka haɗa wannan da wannan da wannan ka haɗa wajen mutum biyar kake samun kamil ma'ana sai ka haɗa kamillan mutane guda biyar sannan kake samun kamilin mutum kammalalle guda na fata mun fahimta saboda duk mutum ɗantar tara ne bai cika na goma ba yanzu wannan in ka iske ya haɗa wasu sifofi wato na nagarta ya ne kaza shi ne kaza shi ne kaza da an kulle wani wuri kuma sai ka isko ya samu matsala wannan wuri wannan haka wannan haka wannan haka to amma shi annabi Ibrahim alaihi salam ya haɗe su ne gaba ɗaya don haka sai ya kasance ummatan an gane wannan Allah ce inna Ibrahim kana ummatan lalle shi annabi Ibrahim ya kasance ummatan Fasara, kenan ta abin nan wato al'umma shi kare shi shi kaɗai kan shi a wata fassara malamai suka ce kana ummatan ya kasance shi jagora ne na fatan mun fahimta an gane wannan Allah ce qanitan lillahi hanifan wato qanitan lillahi mai da'a ne ga umarnin Allah hanifan mai kafurce ma dukkanin sauran addinai ne mai miƙewa zuwa ga addinin musulunci walam yakun minal mushrikin kuma shi annabi Ibrahim wato bai kasance daga cikin mushrikai ba Allah ce shakiran li an'umi mai godiya ne ga ni'imomin da ubangiji ya ni'imtar da shi ya. ishtabahu ubangiji ya zaɓe shi wa hadahu ila siratin mustaqim sai ya shiryar da shi zuwa ga godabe wanda yake mikaki wa atainahu fid dunya hasana Allah ce mun bashi wa rayuwar duniya mun bashi kyakkyawa wa innahu fil da lamina salihin kuma lalle wato ranar lahira yana daga cikin nagartattun bayi shi ne sa farkon ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana tuhsharuna huffatan urratan guralan za a tayar da ku zindirawa annabi ya ce kuma wani wuri ya ce awwalu man yuksa yawmal qiyamati ibrahim farkon wanda za a fara yi masu tura ranar alkiyama shine annabi ibrahim alaihi salam ina fatan mun fahimta شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم التي وآتيناه في الدنيا حسنة أنا الدنيا مباشرة يوم التالي وإنه في الآخرة لمن الصالحين كما للشي ألاهرا ينا دقشكن نكرتتو صالحين واتو صالحين باين ثم أوحينا إليك sannan bayan mun baka labarin annabi Ibrahim kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun kai wahayi zuwa gare ka cewa a nittabi millata Ibrahim Hanifa ka bi godabe ka bi addinin annabi Ibrahim wanda ya miƙe wato miƙaƙe wanda ya karkace ma ya bode ma dukkanin sauran addinai wama kana min al kuma shi annabi Ibrahim bai zamo daga cikin mushrikai ba shi fa annabi Ibrahim Allah ne da kai shi ya bada shaida yace bai taɓa shirka da shi ba na fata mun fahimta wama kana min al-mushrikin Allah ce innama ju'ila as-sabtu kadai dai an sanya wannan rana ta asabar ce alal ladina ikhtalafu ga waɗanda sun kazi sabani wato a wannan addini ubangiji na fatan mun fahimta ga waɗanda wato sun ka wato je wajen shagulgulan su sun ka bace sun ka bi kafurci an gane ko Allah ce mun sanya musu wannan abin da muka sanya musu ne na ranar asabar wanda mun karanto shi can baya ko billa billa alladhina ikhtalafu fihi akan wato cikin akan wannan abin da sun kai sabani a cikin shi wato mun yi musu wannan hukuncin ne Allah ya ce wa inna rabbaka kuma lalle ubangijinka la yahkumu bainahum yawmal qiyama shine zai hukunci tsakanin su ranar alkiyama fi ma kanu fihi yahtalifun cikin abin da suka kasance suna sabani a cikin shi wato na addinai na fata mun fahimta an gane wannan mm. Allah ya gafarta mana kenan innama ju'ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fi kadai dai mun yi wannan hukuncin wato na ranar asabar ne saboda waɗannan waɗanda sun ka kangare wato sun kai sabani a cikin wato wannan hanin da an kai wa inna rabbaka kuma lalle sani ubangijinka la yahkumu bainahum yawmal qiyama zai hukunci tsakanin su ranar alkiyama fi ma kanu fihi yahtalifun cikin abin da sun ka kasance suna sabani a cikin shi ud'u ila sabili rabbika bil hikma kai dai annabi wato kayi kira zuwa ga godabin ubangijinka da hikima wato wal hasana da kuma wato gargadi wanda yake kyakkyawa wajadilhum Lati hiya ahsan kuma kayi jayayya da suwa kayi tattaunawa da suwa ka munaqasha da suwa kayi debating wato kayi debating nasu kayi debate da suwa Lati hiya ahsan da wato abin da yake shine mafi kyawu inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu biman dalla an sabili shine mafi sani ga wanda ya bace ga barin tafarki ne wa huwa a'lamu bil muhtadiyan kuma shine mafi sani ga waɗanda suke wato shirye na fata mun fahimta tayyib to kenan su ayoyin alqur'ani kamar yadda muka saba cewa kullum wato sai ka ɗauko wannan wato nusus waɗanda suke na shari'a tun daga alƙur'ani har zuwa wato abinan hadisai sai ka ɗauka wannan ka haɗa da wannan za su baka ma'anar da ake so a bayar na ta mun fahimta ƙa'idar wato shi annabi da an ka aiko shi cewa an ka inna arsalnaka ka wato linnasi bashiran wa nadhira kana mai bashara kuma kana mai wato ba da tsoro ka zama kullum wuta kake faɗi wazin ka bai ba ya zama kullum aljanna kake faɗi a ka bai ba ya zama kullum faɗa kake yi wazin ka bai ba ya zama kullum nishadi kake yi a wazin ka bai ba a sai dai a dinga sussunkawa na fata mun fahimta yau ta dan yi zafi ta dan kuna kaga yanzu an je waka lus alaihim kenan yau gobe kuma sai ta dan yi sassauci ina fata mun fahimta walau kun tabbatar galidal kalbi kenan yanzu ina fata mun fahimta kaga ka dawo wato wato hali na wato taushi na fata mun fahimta so ka'ida ta shari'a da'awa ta shari'a haka ne take tafiya na fata mun fahimta kuma haka wato haka ake so wato a tafiyar da ita in ka dubi wato tsarin jerin gwanin alkur'ani wato ayoyin alkur'ani mai girma Allah ya gafarta mana Allah ya ce wa in aqabtum idan an yi muku uquba idan <laughs> Allah ya gafarta mana na'am ayoyin ustazai kenan kullum da su ake wai ka san shi ustaz bai iya rigima ba a bai kamata ya yi faɗa ba kullum dai a ta buku a ta buku a ta ɗema a ta kashi shi ɗaya daidai da ustaz yana nan ustaz yawa sai ka buga ka buga ka buga sai ce to Allah ya saka da alheri su shek abubakar mahmudu gumi kenan tilka ummatun laha ma kasabat wallahi mu Allah ne gafarta mana amin ah, to kuma ni yanzu Allah na tuba ka zo ka daka mini zaki yau ni kau da kai gobe ka daka ni dan kau da kai ai jibi billahi lazi in ni ta tarka <laughs> an gane ko da kusan shi karan kan shi a raƙuri bai ne shi ne sai Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab kuma ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuldahu almu'minu wato marratan fi juhrin wahid shi mumini ba a sara ne sau biyu a rami guda ina fata mun fahimta kullun a bige ka ta bakin shajja afar mahmudu adam Allah ya ji kanshi da gafara yace abin da ake so yau in an dan murza ka ka kawo da kai gobe an murza ka ka kawo da kai jibi in an ka murza ka to ka juyo sai ka dan murza sai a gane cewa oke wancan ba shi kyalewa ne take an gane wannan Allah ya gafarta mu kada ka zama wata takwa mai dadin lambasa an gane wannan Allah ya gafarta mu so wannan kenan to shine ubangiji ne yake cewa wa in aqattum idan wato abokan gaban ku wato sun ka zo sun ka so su yi nugu-nugu da kuwa sun ka so su yaƙe ku fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bihi to kuma ku azabtar da su gwargwadon yadda sun ka azabtar da ku ba tare da ƙetare gona da iri ba ka a tsallaki iyaka kan mutum ya maka bulala guda kai mishi biyu kan mutum ya mare ka ka dawo fau fau an gane ko a fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bihi ku yi hukuma ku yi azaba da gwargwadon yadda an ka yi muku Allah ya ce amma ga shawara an gane ko Allah ya gafarta mana wannan ta su ara mace wala in sabartum Allah ya ce amma idan ku yi haƙuri lahu khairul lisabirin wannan shine yafi alkhairi ga masu hakuri ina fata mun fahimta Allah dai bai ce ka karama ba ko? Cewa in ka yi haƙuri shi yafi fi alkhairi, ya Allah ka sa mu dinga haƙuri. ya Allah ka sa mu dinga haƙuri amma dai kuma mu kasance sahalun sa'ibun wa mata uskina azam an gane ko kal khayzun sa'bun kasru ina fata mun fahimta sa'bun kasru wa huwa linun kaifa ma shaitan fata ina fata mun fahimta eh wai ibn al wardi ne yake cewa ana wato mithlul ma'ini kamar ruwa nake sahalin sa'ibun ina da daɗin haɗiya an gane ko isa laji lajo masu daɗin haɗiya an gane ko hmm. amma ta uskhina duk lokacin da kuma an ka tafasa ni an ka ƙona ni a zanukan cutar wa ƙatal kai hamma ba ta mun fahimta hmm. yace ana kal khaizuri yace ni haka nake ana sabon kasru ya ce haka nake kaman karan sulle mun san karan sulle sabon kasru ya ce yana da wahala ka karya shi kana karyawa sai ya shi an gane ko amma ka karya shi waye ya bar ya kare a yana da wahala ai ko amma wa huwa linu shi fa taushi gare shi kai fa ma shi ta duk duk yadda kuma ka so in fatan zaka iya lankwasa shi ka jijjiga shi an gane ko shine ana kal khayduru sabun wato kasruhu wa huwa linun kai fa ma shi ita fatat wannan kenan Allah ka ba mu hakuri Allah ka kara mana hakuri Allah ce wasbir wa ma sabruka illa billah kai hakuri ladan haƙurinka tana wajen Ubangiji babu mai iya biyan ka ladan hakurinka sai Allah subhanahu wata'ala na ka wasu ka yi akan cutar wasu wa ma sabruka illa billah babu wanda yake datar da kai ya sa maka juriya ta wannan haƙurin sai Allah wala tahzan alaihim kada ka yi bakin ciki akan abubuwan da suke nuna maka na kyama cin mutunci cin zarafi wala taqu fi dhaikin mimma yankurun kuma kada ka kasance cikin kunci da takura na zuciya dangane da abin da suke shiryawa na makirci inna allaha ma'al ladina taqaw lalle Allah yana tare da waɗanda sun ji tsoron Allah wallazina hum muhsinun kuma yana tare da waɗannan waɗanda suke masu kyautatawa yau mun ƙarƙare wato ƙarshen suratul nahl akwai yan uwan mu satin nan da musiba ta rutsa da su a Kaduna so muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da kai haske kaburburansu Allah ka gabarta musu Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu Allah ka yafi musu idan da manufa an ka yi musu Allah ka isan ma yan uwansu ka isan mana Allah inda manufa an kai musu wannan kisa na gilla ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ka isan ma ƴan uwansu ka isan mana mu ma ƴan uwansu musulmi ya Allah an ci mutuncin ƴan uwanmu musulmi an kashe ƴan uwanmu musulmi ka duba daga cikin mutanen nan da aka kashe akwai mutumin da ya ce cikin waɗanda an ka kashe mai an kashe mai wajen mutum talatin da shida wannan hadarin da ya rutsa na jefa wannan bom akwai wanda wajen mutum talatin da shida ya rasa akwai wanda shi kakab gida ne an ka kashe kakab gida ne kakab gida ne ya mutu kakab duniya ne babu ɗa guda wanda an ka raga mishi duniya su suna na wajen wannan maulidin na fata mun fahimta kuma duk an kashe su gaba da yansu duka kai ka ji wannan kai wannan alhaki ba iya dauka ce wa iya da wannan alhaki sai wajen ubangiji ya Allah muna roƙon ka kabi mana kadin mu ya Allah amin ya Allah muna roƙon mu kabi mana kadin mu ya Allah amin ya Allah gabanni waɗanda suke da zuciya ta su waiwayo talakawansu Allah ka karfafa su ya Allah duk shugaban da ba talaka ne a gaban shi ba ya Allah ka durkusan ka mana da shi ya amin ya Allah ka durkusan mana da shi ya Allah amin ya Allah ka hana shi walwala amin ya Allah ka hana shi walwala amin dukiyar da yake so ya tara Allah in ya tara ta Allah ka hana shi cinta cikin jin daɗi. Ya Allah ka hana shi cinta cikin jin daɗi ya Allah. Ya Allah waɗanda duk suke wato son talaka ya mutu don su su samu dukiya don su su samu zama a duniya gindin zama a duniya ya Allah ka ci gaba da tayar musu da hankali a rayuwa ya Allah ka hana musu zaman lafiya abin da suke buƙace ya Allah ka hana musu Allah ka ƙara sa a sa musu kaimi Allah a kulle musu ƙofofi da za su samu ya Allah duk ƙofa ta samu Allah ka sa a kulle musu ita ya Allah ka aza su dama Allah ya ce haka muke yi ko mm. sai mu azzalumai akan wato junansu sai su azabtar da junansu ya Allah ka yi wanda eh, eh, minane abin eh, zalimi na ba'dhum Allah su subhanahu wa ta'ala muna roƙonka da sunayen sunayenka tsarkaka ya Allah duk wanda ba talaka a gaban shi ba duk shugaban da ba talaka a gaban shi ba ya Allah ka hana shi jin dadin jagoranci ne ya Allah ka hana shi jin dadin jagoranci ne. ya Allah duk wanda yake ganin irin wannan musiba yana ganin tunda shi ya kai ya haye ba komi bane a zo ana kidnapping na al'umma ana kwashe mutane ana karban kuɗi ana zuwa ana sace mutane dabbobi ana kaza ana kaza ya Allah shi tun ya kai bai cancanci yanzu ya yi magana ba yana ganin ba komi bane ya Allah ka kille shi Ya Allah ka gundule shi. Ya Allah ka wulakanta shi. Ya Allah ka wulakanta shi. Ya Allah ka zuban mai da mutunci. Ya Allah ka zuban mai da mutunci. Ya Allah ka kaskanto shi ya fado ya zamo ba kowa ba ya Allah. Ya Allah ya zamo ba kowa ba ya Allah. Ya Allah in ya shigo cikin al'umma shi Allah ka sa su yi mai abin nan tofin alatsi ne. Ya Allah ka sa su mai a ture. Ya Allah ka sa su mai a ture. Ya Allah ka sa su mai a ture. waɗanda kuma adda zuciya ta talakawa ya ubangiji muna roƙonka Allah ka shige musu gaba amin dun bai son ganin bayan su Allah ka tsaya musu amin dun bai son ganin bayan su Allah ka tsaya musu amin ya Allah ka yi musu jagoranci amin ya Allah ka yi musu jagoranci amin ka tabbatar da dugadugan su akan gaskiya amin wannan shine roƙon mu Allah ka zaunar da kasar mu lafiya amin Allah ka kawo mana da talauci da rashi da babu amin ya Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da arziki mai yalwa amin ya Allah ka ba mu arziki mai yalwa amin Allah ka ba mu arziki mai yalwa ya Allah ka hana mu ce yaya za mu ya Allah ka hana mu ce yaya za mu ya Allah ka hana mu kaka za mu ya Allah ka yi muna maganin babu ya Allah ka yi muna maganin babu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da irin tamu ya Allah ka kara mana kuma ka sa ta albarka wato ta amfane mu ya Allah matattun mu Allah ka gafarta musu ya Allah matattun mu Allah ka gafarta musu mu da muke da rayuwa Allah ka kyautata karshen mu ya Allah ka sa karshen mu yafi farkon mu kyawu ya Allah ka sa karshen mu yafi farkon mu kyawu ya Allah ka sa karshen mu yafi farkon mu kyawu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته